ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ranar da mala'ikan da aka wakilta yin busa a ƙaho ya busa sai duk wanda yake cikin sammai da ƙasai ya mutu sai wanda Allah ya ga damar rashin mutuwarsa sannan sai mala'ikan ya sake yin wata busa ta biyu don tashi bayan mutuwa sai kaga dukkan rayayyu sun tashi suna sauraron me Allah zai yi da su